Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM gami da VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau ranar Laraba bakwai ga watan Satumba na shekarar 2017. Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da farko ga kanan labarai. Dubban mutane sun yi zanga-zanga a ƙasar Togo suna buƙatar kawo ƙarshen mulkin shekara da shekaru na iyalin shugaba Faure Nasimbe. yau alhamis sojojin isra'ila suka harba makamai masu linzami a kan wani sansanin sojan kasa syria a yayin da china ke goyon bayan matakan da majalisar ɗinkin duniya za ta ɗauka a kan koriya ta arewa rasha tana son a amince da ita ƙasar koriya ta arewa a zaman ƙasar da take da ƙarfin makaman nukiliya. A shirin namu na yanzu za ku ji mu ɗauke da rahoton kokawa da direbobi da fasinjoji ke yi dangane da lalacewar manyan hanyoyi a Najeriya. Bayan haka za ku ji hukumar aikin haji ta Najeriya za ta hukunta wasu jihohi sakamakon barin mata masu ciki da suka yi zuwa aikin hajin bana. Sannan za ku ji shirin sai bango ya tsage wanda Hajiya Jummai Ali ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma cikakkun labaran. Dubban mutane sun yi zanga-zanga a duk faɗin ƙasar Togo jiya Laraba suna buƙatar kawo ƙarshen mulkin shekara da shekaru da shugaban ƙasar fauri na simbe da iyalinsa suke wa ƙasar. Shugabannin jam'iyyun masu hamayyar ƙasar ne suka buƙaci dubban mutane da su fantsama titunan Lome. Babban birnin ƙasar da wasu biranen ƙasar su buƙaci shugaba na simbe ya sauka daga kan ragaman mulki bayan wa'adin mulkinsa ya ƙare a shekara ta 2020 idan allah ya kai mu haka kuma sun buƙaci a yi wa tsarin mulkin ƙasar kwaskwalima domin ƙayyade wa'adin mulkin shugaba a 1992 aka zartar da wata doka da ta tanadi wa'adi biyu wa shugaban ƙasa to amma mahaifin shugaba na simbe ɗin marigayi iyadema na simbe ya soke wannan doka bayan shekaru goma zanga-zanga makamancin wannan da aka yi a watan Agusta ta buge da zama tarzoma har ma jami'an tsaro suka kashe mutane biyu. A shekara ta 2005, shugaba Faurin simbe ya tsare kan ragaman mulki bayan rasuwar mahaifinsa wanda ya share shekaru 38 yana jan ragaman mulkin kasar. a ranar talata majalisar ministocin kasar ta yi na'am da wata shawarar da aka gabatar na mai da ƙayyadewa a mulkin shugaban ƙasa. da wannan kuma rundunar sojan siriya ta ce jiragen saman yakin isra'ila sun kai wa wani sansanin sojan ta hari da sanyin safiyar yau alhamis kusa da garin Masyat har ma suka kashe sojoji guda biyu da yin barna sanarwar ta sojojin ta ce sojojin isra'ila sun harba makamai masu linzami daga sararin samaniyar kasar lebanon garin masiyat yana lardin hama kusa da tekun mediterranean kimanin kilomita 40 arewa da kan iyakar siriya da lebanon rundunar sojan ta siriya ta yi kashedin irin barazanar da irin wannan tsokana ka iya haddasa wa tsaro da kwanciyar hankali a yankin rundunar sojin isra'ila bata bata ce uffan ba game da wannan hari galibi ba ta faɗin komai idan ta kai irin wannan harin to amma a baya jami'an isra'ila sun ce tabbatar sun tabbatar cewa hare-haren da sojojin ƙasar ke kaiwa a cikin siriya suna auna wuraren da suke zargin siriya tana adana makaman da za ta yi jigilar su ga ƙungiyar hezbollah da cibiyarta da ke cikin lebanon mayakan hezbollah suna fafatawa a cikin siriya domin goyon bayan shugaba bashar al-assad Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar China ta ce za ta goyi bayan Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙoƙarin da take yi na ɗaukan ƙarin matakai a kan ƙasar Koriya ta Arewa domin gwajin makamin nukiliya na baya-bayan nan da ta yi. Yau Alhamis ministan harkokin wajen China Wang Yi ya yi wannan furicin wajen wani taron ɗan jarida a birnin Beijing. Ya ce ya kamata kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya mai da martani ya ɗauki dukkan matakan da suka kamata na tunkarar wannan rikici. To amma Mr. Wang ya kuma jaddada cewa tilasta kunkumi da matsin lamba su tafi kafaɗa da kafaɗa da yin shawarwari da Koriya ta Arewa. A yayin da China ke cewa tana goyon bayan matakan da Majalisar Ɗinkin Duniya za ta ɗauka a kan Koriya ta Arewa, ita kuma ƙasar Rasha tana ta ƙoƙarin ganin an amince da Koriya ta Arewa a zaman ƙasa mai ƙarfin makaman nukiliya. Kuma ba ta goyi baya ko kuma ba ta goyon bayan matsayin Amurka da ƙawayenta a kan ƙasar Koriya ta Arewan. A yayin da yake ganawa da shugaban Koriya ta Kudu, Moon Jae-in, a vladivostok yau alhamis shugaban rasha vladimir putin ya ƙara yin kiran da a shawarwari da koriya ta arewa domin magance rikicin nukiliya. Masu bincike na Majalisar Dokokin Amurka suna yi wa ɗan shugaban Amurka Donald Trump Jr. tambayoyi dangane da shishigin da ake zargin Rasha ta yi a yakin neman zaɓen mahaifinsa a bara, ciki har da wata ganawa da yi da wata lauyar da take da alaƙa da fadar shugaban Rasha ta Kremlin. wanda aka ce ta ba shi wasu bayanan bata sunan tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton dan shugaban na amurka wanda shine yanzu yake lura da kamfanonin mahaifinsa sunansa ya yana yayi ta fitowa a binciken da kwamitocin majalisar dokokin amurka ke yi karkashin wani lauya na musamman robert mueller tsohon shugaban hukumar binciken aikata laifuffuka ta fbi masu bincike suna mai da hankali akan ganawar da donald trump jr ya yi a watan yunin shekara ta 2016 ana tsakiyar yakin neman zaɓe ana da yi masa tambayoyin ne cikin sirri ko kuma bayan fage. Yau Alhamis ne kuma wata kotu a kasar India ta yanke wa wasu maza guda biyu, Frost Abdulrashid Khan da kuma Tahir Merchant hukuncin kisa a saboda hannun da suke da shi a hare-haren da aka kai Mumbai a 1993 da suka kashe fiye da mutane mai da hamsin. An yanke musu hukuncin kisan ne bayan da aka same su da laifin kulla makarkashiyar kai hare-haren mutum na uku da ke da hannu a wannan ɗanyen aikin mai suna abu salim shi an yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai abu salim ya arce daga indiya jim kaɗan bayan an kai hare-haren to amma a shekara ta dubu biyu da 2005 aka izo ƙeyarsa daga ƙasar portugal bisa sharaɗin cewa ba za a yanke masa hukuncin kisa ba baya ga waɗanda suka mutu a sakamakon hare-haren da aka kai fiye da mutane 700 ne suka ji rauni. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin direbobi da fasinjoji da ke bin manyan hanyoyin Najeriya na kokawa game da tafiyar hawainiya da gyaran hanyoyin ke yi. Ga baban gida Jibrin ɗauke da cikakken rahoton. har yanzu dai matafiya da fasinjoji na manyan tituna a najeriya na ci gaba da kokawa dangane da tafiyar hawainiya da ake fuskanta wajen gyaran manyan titunan kasar da suka haɗe biranen kasar daban-daban hanyoyin da lamarin ya fi muni su ne hanyoyin da suka tashi daga kudancin najeriya zuwa arewacin kasar da kuma na yammacin najeriya zuwa arewacin najeriya hanyar da ta tashi daga lagos zuwa makwa da makera a jihar niger har ma zuwa birnin Gwari a jihar Kaduna na ɗaya daga cikin hanyoyin da yanzu haka ke ciwa direbobi da fasinja tuwo a ƙwarya. Ko da yake tuni aka gyara gadar da ta karye a kwanakin baya tsakanin makwa da kuma jaba bayan ziyarar da mataimakin shugaban Najeriya Yabe Oshibanjo ya kai a lokacin da yake mukaddashin shugaban ƙasa wata gadar da har yanzu ake ci gaba da fuskantar matsala a kanta ita ce wanda ke kan hanyar makwa zuwa zuwa makera da ke garin Bokane. Karyar wannan gada ta sanya manyan motoci daukan hanyoyin bidda zuwa Mina kana su yanka ta Suleja ko kuma daga Mina su koma da ta gina su bi Kwantagora zuwa jihohin Sokoto da Kebbi ko kuma ta binnan gwari zuwa Katsina da Zamfara. To ko menene direbobin ke so gwamnati ta yi akan waɗannan hanyoyi? Sunana Abdullahi kuma gaskiya har ga Allah hanyar nan gaskiya ana shan wahala. Akwai masu kwana hudu kwana biyar daga ina ka fito ni yanzu daga mai damatar na na zo kuma zan tafi Legas ga hanya tun jiya ban samu hanya ba sai har yanzu ga shanu ne ma haka sai za ka yi da wannan dabbobi dabbobi masu shanu ma yanzu fada suke akan za a sauke shanu ma ba sanya za a ba yanzu dai a inda al'ummar kasar ke ci gaba da kuka gaba da matsalar hanyoyi a kasar gwamnatin tarayyar Najeriya bisa ga dukkan alamu ta fara bin shawarar Najeriya a maimakon ministoci guda biyu da ake da su a da yanzu ministoci uku ne ke kula da wannan ma'aikata da ke karkashin jagorancin babban minista babatunde fashola da ko menene fatan direbobi da kuma fasinjoji da ke bin irin wayannan hanyoyi in gwamnati za ta taimaka mana a dube mu da idon basira don a taimaka mana a gyara mana hanyoyi domin gaskiya muna samun matsala bisa ga hanyoyin mu sosai to su dai taimaka su taimaka su gyara su taimaka su gyara muna yanzu haka dai najeriya na da hanyoyi masu tsawon kilomita dubu talatin da biyar a gargashin gwamnatin tarayya kuma duk da cewa an kashe masu zunzurutun kuɗi har fiye da naira tiriliyan ɗaya da rabi daga shekara 1999 zuwa 2015 irin wayannan hanyoyi ba sa biyuwa cikin sauki ga masu ababen hawa da kuma fasinjoji babangida jibrin murya amurka daga lagos madalla Babangida Jibrin. A nan bangaren kuma har yanzu dai a Najeriya hukumar alhazai ta Najeriya ta ce za ta ɗauki matakin hukunci ga jihohin da suka bar mata masu ciki suka je aikin hajji bana. Ga Madina Dauda daga birnin Makka ɗauke da cikakken rahoton. Jihohin su ne jihar lagos da Kogi da Nasarawa waɗanda suka kawo mata ɗaɗɗaya masu juna biyu. Matar da aka kawo daga jihar lagos ta yi ɓarin cikinta a Madina, amma matan da aka kawo daga jihar Kogi da Nasarawa sun haihu saboda cikunansu sun kai haihuwa a lokacin da suka zo aikin hajjin na bana. To a ina aka samu akasi ne da jihohin suke kawo masu ciki? Dr. Ibrahim Kana shine shugaban kula da fannin kiwon lafiya na hukumar alhazai. An yi bita, an yi bita, an yi bita mace mai juna biyu kada zo aikin hajji. ba wai haramun ne aikin hajji mace da ciki ba amma idan mace da juna biyu ta zo aikin hajji saboda wahalan aikin hajji yana iya kawowa ga cewa a ko cikin ya zube kafin nan ma idan ta hau jirgin misali na gudana iya farawa cikin jirgin sama to ya za a yi duk matsalolin kenan shine mu kuma alazan najeriya na kasa gaba ɗaya muka zauna muka ɗan mataki muka ce kadda wata mace mai ciki ta zo aikin hajji saboda haka duk abin da muka saka na cewa an mata test blood test urine test har ultrasound muke yi a airport kafin ma su hau jirgin sama amma dan najeriya ya ci sunan shi dan najeriya sai mutum wata mutum ma sai an ce ta je salga ce ta kawo fitsarinta sai ta zubo ruwa ta kawo air test wata mutum an ce ga dakin ultrasound tana zuwa sai ta kauce sai ta bijire mana gaba daya to ya za mu yi to aka kira kawai za mu yi da alhazan najeriya dan allah dan annabi mace da ke da juna biyu kar ta zo aikin haji tana ba mu wahala tana ba kanta wahala tana kuma ba kasan mukunya. yanzu da aka fara jigilar alhazan na bana zuwa gida waɗannan jarirai da aka haifa a ƙasa mai tsarki za a koma da su gida najeriya tare da iyayensu akwai dokokin shiga da fice kowace ƙasa to da wani sharaɗi ne da aka tanadar wajen fita da 'ya'yan nan daga ƙasar saudiya tambayar kenan da na yi wa ambasada umar zad salisu sharuɗan daman fita ƙasa idan ai haihu akwai takardu guda biyu wanda kowane guda ka samu yana iya hitar da kai daga ƙasa na farko akwai batun passport idan za a iya yi musu passport kafin su tafi za a iya yi musu sai su hita in kuma ba za a iya musu ba to za a ba su abin da muke kira etc wato emergency traveling certificate wanda yake za a yi musu stamping a nan consulate ko embassy sannan kuma a kai ga hukumar saudi arabia na immigration sai su yi masu tamfin sai su wuce dukan wannan kyauta ake yi eh kyauta ake yi amma na passport sai an biya shi wanda ya haihu ne shi zai biya ma yaran amma inda etc ne shi eh, emergency travel certificate ne eh, kyauta ne daga dukkan alamu samarwa yaran takaddu na fita na iya kawo wa iyayen jinkiri domin samun takaddun na ɗaukan lokaci waɗannan jihohi za su rasa kujeru goma daga yawan kujeru da za a basu wa aikin hajjin baɗi a matsayin hukuncin kawo mata masu ciki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Makka, Saudi Arabia. To madalla Madina Dauda, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Agogonmu na cewa karfe goma da minti goma sha biyar. Um, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraron sai bango ya tsage. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau cikin yardar Allah Sanata Ahmed Lawan shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattijan Najeriya zai yi da bata ansa ga dukkan tambayoyin da aka yi masa. To mutum na gaba bismillah ko? Hayya mutanen sun kare sai dai matan nan da cikin waɗanda suka wuce din nan akwai sabon mun tambayar ta a ƙasa. To sai kai ma sanata tambayar ta ko? tambayar raliya daga kongo a kafin jihar nasarawa shine a tafi tana yi wa babban bako fatan alkhairi sannan kuma a matsayinsa na shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa ta ƙasa tana da san yawan adadin matan da suke majalisa hmm? a faɗin ƙasar a fadin ƙasar duka kana nufin da na eh. jihohi da na gwamnati da na tarayya? majalisar dattawa ta su su a majalisar nan a sannan kuma tana so ta sani ko akwai mace da take rike da wani kwamiti a majalisar su ta dattijai a san ina ganin tambayoyin da ta jera kenan a ta in an lasa an kirawo a yi wa babban bako wannan tambayar nata. sanata gare ka. to alhamdulillah wannan tambaya wayannan tambayoyi guda biyu sun yi daidai eh. ah, kuma ita hajiya da ta bada wayannan tambayoyi ah, ina jinjina mata saboda wannan ya nuna kenan matanmu sun damu da al'amarin da yake faruwa ah, a majalisa tare da yadda ya shafi mata yan uwansu to muna da mata takwas a cikin majalisar dattawa ta ƙasa a wannan zamani wato majalisa ta takwas kenan 8 senate Daga cikin ko nawa? Daga cikin mu ɗari da tara. To. <laughs> Eh, daga cikin mu ɗari da tara. To. A daga cikin mu ɗari da takwas saboda akwai wata uce sanata uce kunufe daga anambra take amma kotu ya cire ta. To kuma har yanzu ba a yi zaɓe an samu wanda ya da dawo yauwa da su tara kenan. Saboda haka yanzu a cikin mu ɗari da takwas. to a ciki kuma akwai shugabannin kwamitoci na farko akwai sanata olurimi tinubu wadda ke tana wakiltar eh, lagos ne jihar lagos tana eh, shugaban kwamiti na environment wato kwamiti na yanayi ko hmm. yauwa tana shugaba kanan akwai sanata fatima rajira saki daga jihar ekiti ita ce shugaban kwamiti na uh, sa kuɗi ko kuma investments trade and investments zuba jari da cinikayya da zuba jari hmm. ita ce shugaba kanan akwai sanata sumonu daga jihar oyo tana shugaban kwamiti na majalisar da ta kwamiti mai kula da harkokin kasashen waje foreign affairs eh. kanan muna da sanata binta masu garba binta masu garba sanata ce daga adama ta arewa kuma ita ce shugaban kwamiti na majalisa mai kula da harkokin mata kanan muna da sanata rose oko rose oko ta fito daga yankin daga cross river ita ce shugaban kwamiti mai kula da 'yan najeriya da suke kasashen waje kuma muna da sanata olujimi wanda ke a Abiodun Origin wanda ke sanata ce daga jihar Ekiti. Ita kuma mataimakiyar shugaban eh, mai tsawatarwa na sauran jam'iyyu wato na opposition kenan. Wato ga ɗin gagarabadau ita mataimakiya ce na gagarabadau ko mai tsawatarwa eh. na pdp. To. to wayannan nan ina ga kusan kusan duka matan da suke cikin majalisa suna da matsayi ita wancan uce sanata uce kunin kunin kunin da tafi mm. kafin ta tafi ita ce chairman ko shugaba shi mai kula da harkokin sayar da mai downstream petroleum downstream kenan petroleum downstream shine masu kula da ppmc wanda ke a ƙarƙashin nnpc suke da duk mai da ake sawa a gidajen mai ake saiwa da dai makamantansu saboda haka duk matan da suke majalisa suna da matsayi kuma alhamdulillahi mu fatan mu shine a ce an sake samun karin mata kasance a majalisar wake To, Sanata mun gode, mun gode kwarai da ka samu dama ka zo wannan fili na sai bango ya tsage ka ansa wasu daga cikin tambayoyin masu mu To, na gode kwarai, jiya. Haka kuma muna godewa Malam Buhari kumurya da wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya da suka taimaka aka ɗauki wannan shiri a kan faifai. To da yake muna da sauran lokaci mun gayyato Birgediya General Usman Sani kuka sheka mai magana da yawon rundunar sojan Najeriya wanda shi ma zai yi ƙoƙarin amsa wasu daga cikin tambayoyin masu sauraronmu. Assalamu alaikum sunana Sabon Teji shugaban kungiyar murya talaka ta jihar yobe daga dama a tarihin najeriya tambaya ta ga birgediya ko kasheka a kan harka ta tsaro a ganin cewa rundunar sojin najeriya ta ce ta ba da kwana arba'in a kamo shekau a rare ko a kashe to sai kwana arba'in ta zo ta wuce ba a fito an yi mana bayanin cin nasara ba ko akasin haka sannan idan aka yi da aka yi da kamar jihar borno ya ga yawanci yan ta'adda na boko haram sa ta kawowa hare-hare to idan aka yi aka aka aka aje wannan sannan tambaya ta ta uku akwai yan ta'adda na boko haram wa'inda suka fito suka ce su suna so su yi baya'a da gwamnatin najeriya So sannan tambaya ta ta hudu kwanakin baya gwamnatin najeriya ta yi misayan mutanen turkiyoyin eh, yan boko haram da kuma 'yan matan tubok ko daga baya kuma sai 'yan Boko Haram ne suka sake fitowa suka sake bayyana cewa ba su da sake wani gwamnati ko wani haka da wannan kuma ta nuna mana cewa ana an ci ba a cikin an cigaba aka sake dawowa ba wani abin nan ne turin da mutum Najeriya suke suke yi wani hoɓɓasa suke yi wani hoɓɓasa suke yi a yanzu ganin cewa 'yan matan da suke haram na Chibok sauran To, General ka ji tambayoyin nasa? Eh, na ji. To, wacce ansa za ka ba shi? Na gode kwarai shugabar rundunar talakawa ta da maturu a bisa waɗannan tambayoyi da ka yi, amma ko da yake ba tambayoyi ba ne wasu ma dai kawai kamar tsokaci ka yi. Misali, kai magana cewar na farko kai magana cewar wa'adi da aka bada na kwana arba'in a kamo ko kuma ko a kashe ko a raye a kawo shugaban ko wanda yake ikirarin shine shugaban yan ta'adda na boko haram wato abubakar shekau ka ce ba a bayani ba a hakikanin gaskiya kila kai ne baka saurari abubuwan da ke wakana ba a duniya inda ka saurara ka san rana ita ina ganin shi kan shi kwamandan wato operation lafiya dole manjo janar ibrahim al-tahiru ya ɗauki awa ɗaya cir tsakanin karfe biyu zuwa karfe uku nake gani abin da ya ma duniya bayani kuma kafafen watsa labarai na nta da kiran sun nuna kai tsaye kuma ya yi bayani kan wannan wa'adi da aka bayar ya ce wa'adin da aka bayar yana cikin wani sashi ne na ainihin gagarumin shiri da ake a tabbatar da cewar an kakkaɓe 'yan ta'adda na boko haram kuma baya ga wannan ni na kaina na fito na yi bayani cewar duk da cewar ba a samu an kamo ko an kashe wannan dan ta'adda ba shi hafsan hafsoshi ya yaba masu kwarai daga gaske wannan runduna ta operation lafiya dole musamman ma da aka yi la'akari da cewar sun mai da azama kuma har sun kashe mutum biyar na hannun daman shi abubakar shekau sannan baya ga haka ko jiya mun da bayanin cewar wasu biyu daga cikin su ranar salamin da ta gabata wato juma'a da ta gabata an kai farmaki inda aka kashe mutum biyu kuma har muka ba da sunayensu so ba daidai ba ne ka ce ah, ba a hito an yi bayani ba to sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu general usman sani kuka sheka mai magana da yawon rundunar sojan najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. To madalla masu sauraro a gafarshe na ɗazu na ce karfe goma a maimakon sha ɗaya yanzu lokacin yana cewa karfe goma sha ɗaya da minti ashirin da biyar yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Bari mu da saƙon haɗin gwiwa wanda ya fito daga Abdulrahman Aliyu Balkore da Abubakar Kawu Girgir da Bulyale Manna Kasari wanda suke cewa to gwamnatin jihar Taraba ya kamata ki gaggauta biya ma ƙananan likitoci bukatunsu gani yadda jama'a suka fara shiga matsaloli sanadiyar wannan yajin aikin sai kuma sako na biyu wanda fito daga hafizu balarabe gusau wanda shi kuma ke cewa hakika annobar guguwar da ta kunno kai a caribbean wani ibtila'i ne ya fada musu da fatan allah ya tsare na gaba amin assalamu alaikum sashen hausa na amurka tabbas hajjajin mai alhassan ba ki riga malam masallaci ba ganin kin bayyana ra'ayinki a siyasance domin hakan yana ɗaya daga cikin ci gaban dimokuraɗiyya Sako daga Alhaji Mele fari a jihar Yobe. Sai kuma sakon Hauwa matar Shehu Saba gashi wanda ke cewa salamu alaikum sashen na murya Amurka. Ina yi wa 'yan uwana 'yan Najeriya da gwamnatin tarayya murnar farfaɗowa tattalin arziki domin komai ya farko dole zai yi ƙarshe. Allah ya sa tattalin arzikin ya ɗore amin. Fata na garin Lamiri hakika mun yi murna da farin ciki da jin labarin kubucewa ƙasarmu najeriya daga matsalar matsin lamba na tattalin arziki da ƙasar ke ciki da ƙarshe muke fatan allah ya sa wannan labari ya kasance gaskiya ne kuma za mu iya gani a ƙasa sako daga malam rilwanin sa'idu gayari a jihar zamfara najeriya sai kuma sikar ne nemo ino zangon bujo da ya ce salamu alaikum sashen hausa na murya amurka muna roƙon gwamnatin jihar jigawa ta gyara mana wutar lantarkinmu ta garuruwan karnaya da yalwa da duru da zangon buji da kuma garin dindibus domin kuwa yau watanni biyar kenan ba mu da wutar lantarki tun bayan da aka sace mana waya wutar mu da ƙarshe sai sakon ibrahim muhammad karasuwa a jihar yobe wanda ya ce salamu alaikum sashen hausa na murya amurka to a gaskiya wa tattalin arzikin ƙasa ta najeriya da aka ce ta faɗa mu talaka ba mu gani a ƙasa ba tunda har yanzu ba mu ga farashin abinci a sauko ba akwai talakawa da dama da ba sa ɗora tukunya a gidajensu. To Madalla Ibrahim Jarmai kafin mu karkare ga Jummai Ali da takaitaccen labarai. Dubban mutane sun yi zanga-zanga duk faɗin ƙasar Togo jiya Laraba suna buƙatar kawo ƙarshen mulkin shekara da shekaru da shugaban ƙasar na simbe da iyalinsa suke wa ƙasar. Rundunar sojan Siriya ta ce jiragen saman yakin Isra'ila sun kai wa wani sansanin soja ta hari da sanyin safiyar yau alhamis kusa da garin Masyat, har ma suka kashe sojoji guda biyu da kuma yin barna ƙasar china ta ce za ta goyi bayan majalisar ɗinkin duniya a ƙoƙarin da take yi na ɗaukan ƙarin matakai a kan ƙasar koriya ta arewa domin gwajin makamin nukiliya na baya-bayan nan da ta yi yayin da ita kuma rasha take ƙoƙarin ganin cewa a amince da koriya ta arewa a zaman ƙasar da ta mallaki makamin nukiliya. Masu bincike na Majalisar Dokokin Amurka kuma suna yi wa ɗan shugaban Amurka mai suna Donald Trump Jr. tambayoyi dangane da shishigin da ake zargin Rasha ta yi a yakin neman zaben mahaifinsa a bara. cikiya da wata ganawa da ya da wata loyar da take da alaka da fadar shugaban rasha ta kremlin wanda aka ce ta bashi wasu bayanan bata sunan tsohuwar a harkokin wajen amurka hillary clinton To madalla masu sauraron mu a nan kuma za mu dasa aya sai kuma can an jima da dare za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Jummai Ali da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mu na yau Aidan. Nazir Ahmad Hausawa ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin yau da gobe.